jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc a ƙarshen taron ƙungiyar eu da kuma eu a birnin brussels hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa za a baiwa ƙasashen afirka shida fasahar da za ta ba su damar kafa nasu cibiyoyin samar da rigakafin cutar corona wata guda kuma bayan gagarumar fashewar da aka samu a wani ƙauye a ghana har yanzu akwai mutum sama da dubu ɗaya da ke zaune a sansanoni da suke ta ƙoƙarin sake gina rayuwarsu. kasuwar kifi ta hadeja na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kifi a arewacin najeriya za mu ji irin kalubalen da kasuwar ke fuskanta shugabannin afirka da na turai sun kammala taron kolin su na kwanaki biyu a birnin brussels inda suka kalli hanyar da za su inganta hulɗa tsakanin nahiyoyin biyu akwai dai batutuwa da dama a ajandar taron amma ɗaya daga cikin mafiya janyo zazzafan muhawara ita ce yadda nahiyar turai ke ci gaba da kin nuna fasahar ta ta samar da allurar rigakafin corona amma a ƙarshen taron kolin hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa za a baiwa ƙasashe shida na afirka fasahar da za ta ba su damar samar da nasu cibiyar rigakafin za a baiwa ƙasashen masar da kenya da najeriya da senegal da kuma afirka ta kudu har ma da tunisia fasahar da ake amfani da ita wajen samar da allurar rigakafin cutar corona na pfizer biontech da kuma modana. babban ba daraktan hukumar lafiya ta duniya ya kara da cewa har yanzu rashin daidaiton da ake samu wajen rarraba allurar rigakafin wata babban matsala ce saboda haka ya ce akwai bukatar gaggawa ta samar da rigakafin a cikin gida a lokacin da yake jawabi a birnin brussels shugaban afirka ta kudu shi kuma asilin ramaphosa ya yi maraba da wannan sanarwa amma ya ce juriya na da muhimmanci talking about the lives of millions hundreds of millions of people. Ana magana ne akan rayukan ɗaruruwan miliyoyin jama'a ba wai ribar da kamfanonin har haɗa magunguna za su samu ba. Ba za mu taɓa lamunta ba cewa a kullum Afirka ita ce a baya wajen samun magunguna. Yayin da muke matuƙar godiya bisa gudunmuwar alluran rigakafin da ake ba Afirka. Amma gudunmuwar ba za ta taɓa zama wata hanya mai ɗorewa ba ta jajircewa wajen yaƙi da cutar. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Wata guda bayan gagarumar fashewar da ta yi kaca-kaca daga baki ɗaya wata al'umma a ƙasar Ghana har yanzu akwai mutum sama da dubu ɗaya da ke rayuwa a sansanonin da gwamnati ta tanadar musu. Suna kuma matukar bukatar taimako domin su sake gina rayuwarsu. an sami fashewar a cewar 'yan sanda a lokacin da wata babbar mota dauke da abubuwan fashewar aikin haƙar ma'adinai ta karo da wani babur inda mutum goma sha uku suka mutu wakilin bbc thomas nadi ya koma inda bala'in ya auku domin ganin yadda mutane ke rayuwa a yanzu neman madogara Jamima Buwando wata uwa ce mai 'ya'ya goma da take da shaguna biyu da kuma gida a wannan gari, amma ta rasa komai sanadiyar fashewar da ta afku a watan da ya gabata. Ina matukar bakin ciki da zuwa na wajen nan. Tunanin ta inda zan fara bayan ibtila'in na sa zuciya ta karaya, amma ba ni da komai. kuma muna buƙatar agaji don Allah ku share hawaye na a taimaka mana. Bidiyon fashewar ya nuna mutane suna tafiya wajen wata motar da kaya da ke ci da wuta daga nan kuma aka ji ƙara. Yayin da aka kwashe da yawan tarkacin da ke wajen, abin da har yanzu ba a sani ba shine lokacin da za a sake gina wajen. mahukunta sun ce za a ɗauki tsawon wata shida zuwa shekara ɗaya kafin sake gina garin. Muna so mu yi wannan bisa tsari. Yadda zai yi daidai da tsarin kasashen duniya a fannin gine-gine, muna kuma so mu mayar da hankali kan inganci. And also we want for money. Kafin nan, an samar da matsuguni na wucin gadi kamar waɗannan ga Jimaima da sama da mutum dubu ɗaya da lamarin ya shafa. amma mutane a nan ba sa jin daɗin yanayin da wannan sansanin yake ciki babban abin damuwar shine cunkoso musamman a lokacin annobar corona da kuma zuwan damina A nan ina cikin ɗaya daga tantunan kuma zafin da ake ba magana. Na kirga katifa talatin a nan da akwai rashin kwanciyar hankali a wannan sansanin yayin da mutane ke cikin matsin yadda za su sake farfadowa. an ci tarar kamfanin haƙun ma'adinai na spaniya da ke kula da sarrafawa da adana abubuwan fashewa a ghana dala miliyan shida saboda saba ƙa'ida akasarin kuɗaɗen za a biya su cikin asusun gwamnati da aka kafa domin tallafawa mutanen da ibtila'in ya shafa da kuma al'ummar yankin. gwamnati ta kuma nemi tallafi daga kamfanoni masu zaman kansu amma ba a biya diyar mutanen da suka rasa rayukansu ba gwamnati ta ce ya rage ga mutane da abin ya shafa su ɗauki mataki na shari'a kan wanda aka samu da hannu a lamarin idan har suna neman a biya su diya har yanzu 'yan sanda suna bincike domin gano wanda ke da laifi amma zuwa yanzu abin da aka sani shine ga al'ummar da ke nan za a ɗauki tsawon lokaci kafin su samu kansu tom Madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Birtaniya da kuma Ireland sun fara fuskantar wani yanayi da ke tafa da wata guguwa mai karfi da ke kadawa hukumomi na gargadin mutane a fadin kudancin Ingila da kuma Wales da su zauna a gida. Gwamnatin Birtaniya ta ce sojoji na cikin shirin kota kwana domin taimakawa waɗanda guguwar za ta yi wa illa. A ranar Alhamis ma yanayin mai dauke da guguwar mai karfi a Poland da kuma Jamus ya janyo mutuwar mutum biyar. hukumar lafiya ta duniya ta ce an sami wani nau'in cutar polio a karan farko a cikin shekaru biyar a nahiyar afirka waye cutar poliyon ta lahanta wata yarinya 'yan shekaru uku a malawi hukumomin lafiya a can sun ce gwaji ya gano cewa nau'in ya yi daidai da wanda yake yaduwa a pakistan ana samun wannan nau'in polio ne a cikin kasashen afghanistan da pakistan kadai kasuwar kifi ta hadija na daga cikin wato kasuwannin kifi a arewacin najeriya wadda take samun kifi daga sassa daban-daban na kasar da ma kasashe makota irin su nijar da kuma chadi sannan ana kai kifin duk fadin najeriya ruwan mutane ne ke hada-hada a kasuwar a kowace rana musamman ma matasa inda ta zame musu wata babbar hanyar dogaro da kai kamar yadda babai carlos wani shugaban matasa yawa bbc karin bayani zan ce ma duk jihar jigawa ba kasuwar da ta kai tattalin matasa da dogaro da kai irin kasuwar kifi duba da yanayi yadda yake na kasuwancin za a ga dukan kantar yaro in ya zo kasuwan nan ba hi kansa ba mahaifansa ma zai tallafa musu da wani abu saboda albarkar da kasuwar take ciki rani da damuna da ko da yaushe muna da abin da zai wadatar da mu to ina mu ina fita wani cirani na wani waran ma so muke mu gayyato ya zo shi ma ya zama dan cirani anan in ya zama dan ciranin ai ya zama dan gari kuma ya kawo ci gaba garin to sai dai kasuwar na fama da wasu matsaloli da suka hada da karancin ruwa da kuma rashin ingantacciyar tsaftar kifi da ta mahalli wasu 'yan kasuwar sun dora alhakin hakan akan gwamnati ba mu da ruwa isasshe duba da kasuwar ɗanyen kifi ya kamata a ce tana da wadataccen ruwa wannan yana ba mu matsala sakamakon yaran mu sun fita sun je sun nemo ruwa sai dai wasu ƙungiyoyi sun zo sun mana tuka-tuka guda ɗaya tsabtar waje gaskiya alhamdulillah ana iya bakin ƙoƙari ka san to du abin da aka ce gwamnati tana ciki za a samu mu tsabtace kasuwa mu yare mu yahe kwata gwamnati ta ce za ta turo mota ta zo ta kwahe amma kuma ba za a zo a kwahe ba haka muna ji muna gani he wannan dattin ya koma cikin kwata ko kuma yara ta kara taruwa ko kuma ta babbajin iska ta babbaza ta to sai dai gwamnatin jihar jigawan ta ce tana bakin kokarin kokarinta wajen magance matsalolin da kasuwar ke fuskanta kamar yadda kwamishinan ciniki na jihar alhaji salisu zakari hadija ya shaida bbc kwanan nan suka rubuto mana akan irin damuwar da suke da ita a kasuwar kuma muka tashi ne da kaina na jagoranci muka je muka gani kuma abubuwan da suka rubuto suna bukata a yi musu an riga an yi wannan duk abubuwan da ya kamata a yi amma hakika bayan mun je